wa zilaliha ana magana itatuwan aljanna ya'yan abun ɗin aljanna ya'yan na itatuwa inuwoyin aljanna a shigaru ha na wa'anibin ha ma lahu ya bihi duniya bisa lungani كالسدر أصل النبك مخبود كك هذا وذل السدر من خير الدلا وثماره أيضا ذوات منافع من بعدها تفضيل بالأحسان والطلء والموز منضود كما أو أنه شجر البوادي موقرا وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف الثاني wa hadha wa wa bashi haka ko kada ya zama kila ma daɗin wazanin ne ya burge itatuwan aljanna nau'ani ashijaruha nau'ani minha ma lahu fi hadhihi ad-dunya mithalun min daga cikinsu ma lahu misalu akwai mai misali fi eh, fi hadhihi dunya zati ko eh, misalun ko zati hmm? dani ko ba da ma dani ne misalun dani kusa kusa kasidire ai kaman magarya ne asalun baki. asalin ice ne mai ƙwallo irin kurna. Makadudun ainihin wani kan wani makanar shauki, makadudun makanar shauki. Wurin ƙayan nan duka ‘ya'ya ne, min samari zawi ne mai kala-kala. Maimakon ƙayan da ke ciki mai riƙe mai mai kama da kumban shaho na yake cewa to za ga shi duk ƴaƴan itatuwa ne wannan kayan ba kayan hadha wa dhillu sidri min khairi dhila wa naf'u naf'uhu tarihu li abadani hadha wannan kenan wa dhillu sidri inwan wannan magariyan la'alla kila a duniya da za a je a bincika ta inuwan magariya tana ba da fa'ida amma dai wannan na lahira ne aka ba da labari tun da kaga magariya magani ce ana abubuwa barkatai da ita har wanda ya mutu ana son a sa masa magariya to zai je akwai abin da magariya nan take to amma shi mai bin kai ce yi eh, a hada wa zillu sidri ina jin an tambaya Alhaji Haruna me ina magari yake yi shine shine ma yanzu mi'adi eh yawa ina ango sannan kuma ga magunguna da wasu mene da ake so na kada amfani faɗi a ce bai daidai ba shi dai ba vitamin ne ba ke ah, wake ne mai vitamin wake ne mai vitamin magariya babu kaza babu kaza yayyayyayi to ba bari ba akwai dai asararu ba shi kenan ba hmm. Eh, duk da kwarai kuwa. Jinsi ne. ba kamar mage ne ba da damisa da sauran dai inda suka yi nai abin nan nau'i ne illa wannan kusan kamar ta fi zama a gida duk ɗaya ne na baku kawai shajarun na baka ake cewa mai ƙwallo ba an huta ba asibiru mai ƙwallo a haka zai amma kaga ai kurna na da inuwa kuma ka dubi ganyen kurna na da amfani ita magariyar mu ta kwai kayar bala'i ne ha akwai magariyar kura ko wa dillu sadari min khairil zilali tana daga cikin fiyayyun inuwoyi yanzu muna nan muna jira sai an kawo wata magaryar daga ingila an dasa sannan ce to wannan magaryar tana da amfani wannan magaryar tana da kaza wannan magaryar to mu ta fi amfani eh ya an kuwa ka karto magaryar da <laughs> karto ba ku a to ai kai naka ba na ingila ne ba ka na sudan ne hada wa zillu sidiri tun da kaga shi ya iya har na aina abuna ina magana kafo ana hijama hijama mana za a kama kayan hijama za a zai maka hijama ya ja a shi daɗi lahiya ba na me yasa ɗaya ban min jini abu da ake neman jini ni ban da jini da yawa ban na ɗiba na bindi sai da ja ɗaya ban min jini da suna za a koya min sana'a ni yanzu zan iya sana'an abin nan wannan sana'an hijama muna da Dr. awal itai hajjamuna a takabiƙe gana neman wanzami a abin ne to fitacce shi ne wancan a cikin falo ya koya shi ko gado ne eh ha wanne zai yi wanne zaka kito a cikin su wannan za ka ji ko duk sa wallon shi ne a ji mai magani ne za ka tambayi ka taba jin sunan an mai magani oh. to ko kana so in faɗi ka ce na yi kuskure to ban faɗi ba inda magani ne ban iya ba na karanta na fasara maka na fasara ma don kalmar haka take na karanta na fasara amma yaya za a haɗa shi ba ruwa nan hmm? to to shi kenan da zan ma jan mun ba shi gari ma har garin ba mu ba shi ba to an ba shi wannan garin za a ba shi to a ba shi menene ne sunan garin can na ƙarshe romi هذا وذل السدر إن وانا سدر من خير الظلال ونفعه أمفاننسا الترويح للأبد ينا هوتا الدجكي راحة in ka kwanta a ƙarƙashin inuwar magariya kai bacci za ka samu raha za ka samu nitsuwa za ka samu bacci za ka samu ainihin abuna yana hutarwa a tarre. ba sani ba ko zai ƙara bayani Wafi maruhu ‘ya'yan itatuwan na magariyan aidan zawatu manafi'i masu amfani ne to mu nan do ne nan bar nan ba mu san amfanin ruwa sosai eh? a ga tsawon ne a akuri na san a akuri a eh, garin ne malam ba ba kwallayen ba da kwallon bai da amfani eh ana a akuri amma bai da dadi ba kai dai a ci na kawo shi aikunci dan uwana na kawo mu kaje ga wannan a karantar da su na ce to hakuri dole ne an kan abu sai a jira ka sai ka zo to do babu ya kare a ɗaya kai kai da ake alaji kai da ake ba kaman ba kaman eh, mai yake da suna tukui eh hani me ma wanda ke ci ne a wanda ba na ci da yawa su ma ba sa ci su ma da aka kawo shi kasa ci suka yi hmm? zubar da shi suka yi ba za ka zo ka zubar da shi kwana nan da na zo musu da ci kai hmm? to nan kuka zubar da shi in haka ike fa suka ci duka suka ma duka kuma ya je shi ma suka zubar da shi a nan ni na biyo shi na zo na ɗauka akan nan na kwashi kayana. yanzu da ko akwai na ga yanzu ana tare da a koce da shi ba sa eh, shi ke to kila haɗa ɗaya ne da an masa haɗi wa thimaruhu aidan zawatu manafi wancan na ga haƙwallon ko shi da yanzu 'yan shayi suka samu suna dafa goruwa ita ba shi shi ba gari suke dafa ko kuwa gari ne ko kwallon ah, ba kwallon ba ko ha eh? gani ko saboda sun ga sun yana da karfi shi kenan ka sha sai kai karfi <laughs> gor to eh, shi goruman ko so eh kawar ke da kasa ba shugaban yan basar na masallacin nan ba shi ne na hanyar ko ba da masu haƙobi bai warke ba ya dai samu sauƙi. Eh? ba na so ko ina da hawan jini da ya ci ka. ba yawwa irin wannan gaskiya ne zamani da ya kawo na wani abu ne zamani na kimiyya da aka gane a shi ko wani irin ko wani irin irin wannan sa suna sinadaran suke ba mu lafiya ba musu Eh to amma kuma kaga ina iya yin yafi na wannan wanda aka a wannan guda ɗaya za a baka bare ma amfani ba shi ko wancan kace wannan kace wannan sai an hada da yi in ba hada ba ka je ka sha guda ɗaya ba zai ma ba kawai maganin abun nan a koma a dinga cin irin wancan abincin haɗin mutanen abin nan ɗin a dafa wannan a dafa wannan amma kada a ci bishiyar da kai lura simaruhu hmm. aidan zawatu manasi min ba'dha sashin su ainihin eh, eh, ba'dha tafarihu bil ahzani hatta akwai wanda ke sa walwala farahu wattal wahwal tal usan shine ainihin uh, ayaba Mandudu ina nan wani kan wani kama uh, kama nordigan kaman yadda aka shishirya shi ya ka nordigan yado bi bi kaman yadda aka yi wa hannu da yatsu zara-zara haka ga uh, ayaba ta yi kama da yatsu ba banani au annahu shadarul bawadi ko kuma isin ƙauye ne muwakkaran wanda ke mai ƴaƴa himlan mai nau'i ainihin makana shauki wurin ƙayan fil agasani wa kadhalika rumanu wal a'nabu jam'u ilab wan nakhalu allati min al wanda ake tsinkuwa daga gareta da wani kusa-kusa na aka tsaya. Amma